yawa to wane ne yake muna ice nan zo nan zo zo ina ku je zo nan ku zo ku zo zo nan zo nan eh. ina da bukata ina son ganin lasisin gidan abincin nan barki dade lasisi ai ba wani ba wani abu muke na abin nan barki dade kuma wallahi garin miki ya kika yi min wallahi tallahi baya kusa wallahi diran mikiya eh diran mikiya ai marasa gaskiya na masu ake diran mikiya ai ah. dan haka kada ka bata min lokaci so nake in ga lasisin gidan abinci wallahi ranki dai babu ba ma yin komai a gidan na sai da izinin ku wallahi Allah oke hukuma ne suka ba ku izini ku dinga kisan kai kenan kisan kai rakin ne kuma kisan kai gidan abinci gidan gidan kowa ne zuwa ake a koshi ba gurin ake tutu to ai kamata yi ma gaba ɗaya gidan abincin na a kulle saboda tsafta da wasu abubuwa kamata ya a kulle gidan abincin nan wannan gaskiya ne wannan gaskiya ta gaskiya ta faɗa ban gane gaskiya ta faɗa a'a misali ka ka san ya ban gane gaskiya ta faɗa ba a wai nuna masa ne to shikenan za a kulle gidan abincin da na shekara goma sha takwas wannan gaskiya kika faɗa eh, eh, eh, wai kai ban mai ya dan Allah dan ki da ki hakuri ni duk abin da kike tunanin wallahi za ki gaya mu zan zan zan ba da goyon baya wallahi Allah dan Allah ki maka mu rike ki hakuri Allah ba na bukatan komai ban san komai naka ba na bukatan komai kullun sai ya da ke kullun sai ya da ke wallahi ranki dade saboda rashin tsafta shi zan ki dukan su eh, wallahi Allah Allah rike dade ki hakuri menene abun yi ki taimaka min naji yau kawo abin da suke aljihun ka gaba daya kuma daman yanzu na tattare komai na danka ana ma ka tabbata shikenan a'a akwai raguwar kuɗi a idan fa na laluba na kama ka akwai sauran ragon kuɗi a ciki to na tabbatar da cewa wallahi sai an kulle gidan abincin da shekara 38 ni zan iya zaki dirma ki caje ni wallahi rage da ni nake sannan kuma za a dinga za a dinga yi ana zagayo ko ana bambaya abubuwa wannan ba matsala to madalla ki rinka zagaye ba madalla madalla ranki da madalla ranki da nagode a gaida AIG a gaida AIG me na ce da ita ai ba wani abu ne wato kai farin ciki maki na kake abin da ya faru a ban na son ka rinka tsallake mu je